Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. hanya Yesu in aka bi za a fasance to. ခြင်းဟာညာရဲ့ဆိုရင် barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke yin nazari, muke kuma bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Allah. Mune wa Allah godiya domin bishewarsa da kuma jagorancinsa. musamman yadda muke yin nazari cikin maganarsa yana koya mana nufinsa. Hakanan kuma masu mu ba za mu fasa gode maku ba, domin kiran ku taimakon taimakonku saƙonninku duka suna ƙarfafa mana zuciya ƙwarai da gasken gaske. Bangiji Allah na sama ya sa maku albarkarsa. To, kafin mu ci gaba kamar yadda muka saba, za mu karanto wasu daga cikin saƙonninku. Ah, muna so mu mori wannan zarafi mu karanto sunayen waɗansu masu sauraron mu waɗanda taimakonsu ya iso zuwa gare mu. Akwai shi Mr. Cholam Joseph muna godiya ƙwarai, mun ga taimakonka Allah ya sa albarka. Sai kuma Mr. Bobai Jonathan, kai ma mun ga saƙo muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Haka nan mun ga saƙo daga Hannatu Bello muna godiya. Rediyo Elwa na cewa Ubangiji ya sa albarka. Sai kuma saƙon taimako daga Mazda Adamu Juma, Rediyo Elwa na godiya Ubangiji ya sa ma albarka. Sai kuma Mr. Sunday Ako muna godiya, kai ma mun ga saƙonka Ubangiji ya sa albarka. To sai saƙonnin masu mu akwai saƙo na shi Malam Garba Sama'ila gidan Jurau, a ekuwa unguwan Makau kori cikin jihar Katsina, ya ce gaskiya rediyo Yalwa muna yi maku godiya ƙwarai, domin addu'o'inku zuwa gare mu, da kuma yadda muke koyan maganar Allah daga gare ku. To, Malam Garba Sama'ila gidan Jurau muna godiya ƙwarai da gaske. Ubangiji ya sa ma albarka, tambayoyinka waɗanda ka aiko suna nan da taimakon Ubangiji za mu kawo kansu mu kuma amsa maka. Sai Malam Alhassan Abdullahi a Fambeguwa cikin jihar Kaduna, ya ce ina yi muku ta'aziyar rasuwar injiniya Lawal Sama'ila Matu Sambunni, kuma ina jin daɗin karanta littafi mai tsarkin nan da kuka bani. A matsayina na musulmi, haƙiƙa ina jin daɗin yin zumunta da ku. Malam Alhassan Abdullahi Fambeguwa mun gode ƙwarai da gaske. Allah ya ƙara mana zumunci ya kuma sa ka fahimci maganarsa da kake nazarinta. Sai Malam Ibrahim Yohana, shi kuma yana daga Rohaniya Baptist Church a Kilil, ya ce, Ina yi muku kuma ta'aziyya ta rasuwar injiniya Lawal Sama'ila. To, Mr. Simon uh, Ibrahim Yohana mana godiya kwarai. Ubangiji ya sa albarka. Sai kuma Mr. James Pam daga Josau cikin jihar Plateau, ya ce gaskiya ni mai sauraron ku ne kuma ina jin daɗin yadda kuke aikinku, ina yi muku gaisuwa ta ta'aziyya. To Mr. James Pam mun gode kwarai da gasken gaske. Sai Mr. Isha Marcus a Shalam cikin jihar Adamawa. ya ce, Na aiko saƙo ne domin in gaishe ku da aiki, muna wa Allah godiya kuma yadda yake bishe ku. Domin sai ku Markus mun gode kai ma da wannan saƙo, Allah ya ƙara mana zumunci, ya kuma sa albarka. Ƙarshe sai Mr. Joshua Sale, e kuwa a farfaru, a sami naka cikin jihar Kaduna, ya ce, Na yi muku gaisuwar rasuwar injiniya Lawal Sama'ila. Musu Jam Sale kai ma mun gode ƙwarai da gaske da wannan gaisuwa ta ta'aziyya. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarin mu na yau. Malicinmu da ubanmu na sama mai iko duka muna yi maka godiya, domin jagorancinka da kuma bishewarka zuwa gare mu. Mun gode ma mahallicinmu domin masu sauraronmu waɗanda kake su suna tallafawa aikin bisharan nan, Uba na sama ka sa masa albarkakka, akwai da dama waɗanda sun karɓa amma ba su iya samu sun cika alkawari ba Allah ka tanada masu, wanda kuma suna cika alkawarin nan ka albarkace su Ubangiji ka ci gaba da buɗe masu sakatinka na sama, ka buɗe musu albarku da za mu ci gaba da wannan aiki tare. haka nan muna addu'a ya mai tsarki mai iko domin waɗanda kake kiran su zuwa ga rai, ta wurin ba da gaskiya da suke kullum Ubangiji ka riƙe su cikin ban gaskiya. Ba za manta da yanayin da ƙasanmu take ciki ba, miyagu sun tashi aikin ubansu shiɗan. Muna roƙo mu a cikin ikon kakaceci ƙasanmu daga aikin ta'addanci, da miyagu waɗanda suka samu makamai abin da suka sani shine kisa da halakawa. Allah na sama muna buƙatar taimakonka, kai mana wannan alheri, ka kuma sa mana albarkaka yayin da za mu yi nazari a cikin maganarka, a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu, muna nan a cikin littafin annabi Ishaya, idan ba ku manta ba, a nazarinmu na baya. da taimakon Ubangiji mun dubi sarkin salama, wanda shi ne Ubangijinmu Yesu almasihu. Magana Allah ta nuna mana yadda Ubangiji Allah ya ba shi sunaye, waɗannan sunaye, su ne suka tabbatar mana da kowane ne Yesu almasihu. A cikin sunayen nan, musamman a cikin Sura ta tara aya ta shida. an gaya mana gashi an haifa mana ɗa mai mun sami yaro, shi zai zama mai mulkinmu, za a kira shi mashawarci, mai al'ajibi Allah maɗaukaki uba madawwami sarkin salama. Sannan, magana Allah ta tabbatar mana da cewa sarautarsa da ikonta za su ci gaba, mulkinsa kuma zai kasance da salama yomin. mulkinsa babu matuƙa. To yau a cikin nazarinmu, za mu tashi ne a cikin Ishaya Sura ta goma, bayan mun yi nazari a Sura ta tara yau muna a Sura ta goma. Na ne za mu fara karatu daga kuma aya ta fari. Za mu karanta wannan Sura duka da taimakon Ubangiji. Ga abin da maganar Ubangiji Allah take cewa kun shiga uku kuna kafa dokokin rashin gaskiya don ku zalunci jama'a ta, ta haka kuke wa talakawa haƙƙinsu, kuna kuma ƙin yi musu shari'ar gaskiya, ta haka kuke ƙwace dukiyar gwamraye, wato matan da mazansu suka rasu da marayu, me za ku yi sa'ad da Allah zai hukunta ku? me kuma za ku yi sa'ad da ya kawo muku masifa daga wata ƙasa mai nisa, inda za ku sheƙa ina za ku sheƙa neman taimako, a ina kuma za ku ɓoye dukiyarku, za a kashe ku a yaƙi ko a kwashe ku, kamammun yaƙi, duk da haka fushin Ubangiji ba zai huce ba, amma har yanzu dutse na yana miƙe. don ya yi hukunci. Ubangiji ya ce, Asuriya, ina yin amfani da Asuriyawa kamar kulki don in hukunta waɗanda nake fushi da su. Na aiki Asuriyawa ko Asuriya ta faɗawa al'ummar da ba ta tsoron Allah, da yaƙi, wato jama'ar da ta sa na yi fushi. Na aike su su yi wasusu su yi sata, su tattake jama'ar kamar ƙura a tituna. Amma sarkin Asuriya yana da masu mugayen shirye-shirye da zai yi, ya yi niyya ya hallaka al'ummai masu yawa, ya yi kurari ya ce, Kowane shugaban mayaƙa na sarki ne, na ce birnin Kalno da na Karkemish. na ci birnin Hamad da na Arfat, na ci Samariya da Damasku, na miƙa hannuwana don in hukuntawa waɗannan mulkoki masu bautawa gumaka, wato gumakan sun yi yawa fiye da na Urshalima da na Samariya. Na halaka Samariya da dukan gumakanta. haka ma zan yi wa Urshalima da siffofin da suke yi wa sujada a can. Ubangiji ya ce, Sa'ad da na gama abin da nake yi a dutsen Sihiyona, da cikin Urshalima zan hukunta sarkin Asuriya saboda dukkan kurarinsa da girman kansa. Sarkin Asuriya ya yi kurari ya ce, Dukan waɗanda ni da kaina na ci su, ni ƙaƙƙarfa ne mai hikima mai wayau, na kawar da kan iyakoki da suke tsakanin ƙasashen sauran al'umma, na kwashe dukan abin da suka tattara suka adana kaman bajimi, haka na tattake mutane da suke zaune a can, Al'ummar duniya kamar sheƙa tsuntsaye suke. na tattara dukiyarsu na sauwaƙe kamar yadda a sauwaƙe kamar yadda nake tattara ƙwai, ba tsuntsu da ya ɓuya don ya yi mana kuka. Amma Ubangiji ya ce, Gatari ya taɓa fin wanda yake amfani da shi girma, ko zarto ya fi wanda yake amfani da shi muhimmanci. ba kulki yake riƙe da mutum ba, amma mutum ne ke riƙe da kulki. Ubangiji mai rinduna zai saukar da cuta don ya hukunta waɗanda suke ƙosassu yanzu, za su ji jikinsu na ta ƙuna kamar wuta. Allah da yake hasken Isra'ila, zai zama wuta, Allah mai tsarki na Isra'ila zai zama harshen wuta, wanda zai ƙune kowanne. abu ɗaya a rana ɗaya, har da ƙayayewa da sarƙaƙiya. Jeji mai dausayi da ƙasan noma, za a lalatar da su kakaf, kamar yadda ciwon ajali yake hallaka mutum, sai ’yan 'yan tatuwa kaɗai za su ragu, ko ɗan ƙaramin yaro ma zai iya ƙidaya su. Lokaci zai yi sa'ad da jama'ar Isra'ila da suka ragu. ba za su ƙara dogara ga al'ummar da ta kusa hallaka su ba, haƙiƙa za su dogara ga Ubangiji mai tsarki na Isra'ila. Kaɗan daga cikin jama'ar Isra'ila za su koma wurin su mai iko duka. Ko da ke yanzu akwai jama'ar Isra'ila da yawa yawan su kuwa kamar yashin teku duk da haka sai kaɗan ne za su komo, an tanadawa jama'a hallaka. sun kuwa cancanci hallakar. Hakika a ƙasar duka Ubangiji mai rinduna zai kawo hallaka kamar yadda ya ce zai yi. Ubangiji mai rinduna ya ce wa jama'ar da suke sihiyu na kada ku ji tsoron Asuriyawa da yake suna wahalshe ku kamar yadda Masarawa suka yi. Saura kaɗan, in gama hukuncin da nake yi maku, sa'an nan in hallaka su. Ni Ubangiji mai rinduna. zan bulale su da bulalata kamar yadda na bugi mutanen Madayana a dutsen Oreb. Zan sa Asuriyawa su sha wahala kamar yadda Masarawa suka sha, a lokacin nan zan ’yantar da ku daga mulkin Asuriya karkiyarsu ba za ta ƙara zama kaya mai nauyi a wuyanku ba. Magabta suna cikin ayyat, sun bi ta Migron. sun bar kayayyaki a Mikmash, sun ƙetare hanya suka kwana a Geba, mutanen Rama suka firgita, mutane da suke cikin Gibiya garin Sol sun gudu, ku yi ihu ku mutanen Galim, ku kasa kunne ku mutanen Laish, ku amsa ku mutanen Anatot, jama'ar Dadmena. da na gebin suna gudu su tsira da rayukansu, yau abokan gaba suna cikin nau, daga can suke nunawa dutsen Sihiyo na yatsa wato wanda ike cikin Urshalima. Bangiji mai rinduna zai sa su ragargaje har ƙasa, kamar yadda rasa ake sassare su daga itace, masu girman kai da manyansu za a datse su ƙasa. a ƙasƙantar da su. Ubangiji zai sassare su har ƙasa kamar yadda ake sassara itatuwa da gatari a tsakiyar kurmi, kamar yadda itatuwa mafiya kyau na Labanan za su faɗi. Ubangiji ƙarawa maganarsa albarka amin. A cikin surar nan ta goma magana ce mai kaushi, magana ce ta masifa, inda muka gani. Ubangiji ya furta yadda jama'arsa za su shiga uku, za su fuskanci mutuwa da hukunci, da kuma fushi, na abokan gaba, dalili kuwa, domin juyawa Ubangiji Allah baya. A cikin Sura nan ta goma, hukunci a kan masu yin zalunci. A cikin wannan Sura, Ishaya ya koya mana sosai a kan ikon Allah. bisa kan ƙasashen duniya duka. Bari duniya ta sani Ubangiji shi ne mai iko duka, kuma in ya tashi nuna ikonsa, babu abin da wata al'umma za ta iya yi. Dalilin da ya sa Isra'ila suka sha wahala, har Ubangiji ya yi fushi da su, Isha ya tabbatar da fushin Allah yana zuwa a kansu ne, domin sun rabu da Ubangiji Allah. sun juya wa Ubangiji Allahnsu baya, wanda ya zaɓe su, ya kuma maishe su al'umma mai tsarki. Idan za mu haɗa wannan Sura da Sura tara, za mu ga yadda Ubangiji Allah yake magana a kan fushin nan nasa da zai afko kan jama'asa, musamman shugabannin Yahuda, dalili kuwa saboda sun yi aikin zalunci, sun danna haƙin marayu. sun ci amanar gwamraye, ba su kuma tsaya sun kula da talakawa ba, Ubangiji yana fushi da su, domin sun juya masa baya, maimakon su yi gaskiya, sai aka ga rashin adalci, maimakon a ga ƙauna, sai aka ga ƙiyayya, sun kuma auna wannan ne a kan talakawa, sun kuma gwada wannan a kan gwamraye. sun auna wannan kuma a kan marayu, shugabannin nan suna ta ƙwace, ƙwace suke na haƙƙinsu suna kuma ƙwace dukiyar wadda take ta jama'a ce, yau muna da masu mulki a ƙasanmu, waɗanda suke danna haƙƙin talakawa. waɗanda kuma ba su damu da waɗanda suke mulki ba amma kansu suka sani, Ubangiji Allah, ya ce za ya aiko da fushinsa a kan irin waɗannan shugabanni, fushin Allah mai zafi, mai ƙuna kuma a kan waɗanda suka yi aikin zalunci, da waɗanda suka cuci talakawa, da waɗanda suka danna haƙƙin gwamraye da na marayu. Haka Ubangiji ya faɗa a aya ta ɗaya zuwa aya ta huɗu a cikin wannan Sura ta goma. Daga nan aya ta biyar har zuwa aya ta goma sha tara, nan kuma Ubangiji, ya yi magana cewa Allah zai kori sarkin Asuriya da yaƙin da zai yi da Yahuda, domin cikar hukunci a kan Yahuda, daga baya, shi ma zai hukunta shi saboda kurarinsa na girman kai da kuma gadara da taƙama, da yake ya ci al'ummai iri-iri. a cikin yaƙi wanda ya yi, har ma yana ganin kansa kamar shi wani mai iko duka ne, ya mai da Allah na Isra'ila daidai da gumaka na al'ummai, waɗanda ya ci su da yaƙi, ya ce wai zai ci nasara da Urushalima duk da Allahnta, wannan fa, ya sa daga aya ta biyar, zuwa aya ta goma sha tara duk da Ubangiji Allah ya more shi. a matsayin kayan aikinsa na hukunci a kan jama'asa, yanzu kuma Ubangiji bayan ya sa shi ya cika aiki kan jama'arsa Allah ne da kansa za ya koma, yana fushi da shi. Dalili kuwa, saboda yana da girman kai, girman kansa ne ya kai shi, ina Ubangiji Allah ya nuna cewa, Sarki na Asuriya. bayan da Allah ne ya sa shi ya hukunta jama'arsa Isra'ila, yanzu yana cike da girman kai, har ma yana mai da kansa a matsayin wani mai iko duka, har ma yana gadara, yana kuma taƙama cewa zai ci Isra'ila da yaƙi, zai kuma ci Allahn Isra'ila da yaƙi. wannan ne ya sa Ubangiji ya ce za ya yi fushi da shi, ya kuma hukunta shi. Aya ta ashirin zuwa ashirin da bakwai Nan kuma Ubangiji ya yi magana ne a kan mutane ƙalilan na Isra'ila, ƙalilan daga cikin mutanen Isra'ila za su koma wurin Allahnsu, mai iko duka, Ishaya Sura goma aya ashirin zuwa ashirin da biyu. Romawa Sura tara aya ashirin da bakwai Zai bulali Asuriyawa da irin tasa bulalar, ya kuma zo ya ’yantar da jama'asa daga karkiya ta Asuriya. Karanta Sura talatin aya talatin da bakwai aya ta talatin da shida da kuma aya ta talatin da bakwai. Ubangiji, shi ne zai yi wannan shiri domin jama'asa ƙalilan, waɗanda za su rage. za su tuna da Ubangiji Al, za su komo wurinsa, za kuma su bauta masa, za su yarda da shi a matsayin Allah mai iko duka. Dalilin wannan, zai koma ya bulali sarkin Asuriya, ya kuma koma ya ’yantar da mutanensa daga karkiyar da Asuriyawa suka makala masu. Allah mai iko duka, shi ya mori Asuriyawa. domin hukunta jama'arsa. Amma sarkin Asuriya sai ya cika da girman kai da dara da kuma taƙama, kamar yadda yau, akwai waɗansu wawayen mahukunta waɗanda suke rena Ubangiji Allah, a ganinsu, tunda iko yana hannunsa, kamar su ne komi, har ma suna ganin kamar su ne Allah mai iko duka ɗan'uwa, babban kuskure ne. a gare ka ka zama irin wannan mutum mara hikima. Aya ta ashirin da takwas zuwa talatin da hudu, nan kuma labari ne na zuwan Asuriyawa daga arewa da suka isa da sauri suka ci birni bisa birni, har suka zo North, inda suke hangen Urshalima, amma kafin su samu dama su ci Urshalima. Allah zai sassare su har ƙasa, zai yi wannan kuwa, kamar yadda wanda yake wa itace sausaya yake wa rasa, za ya sa su ƙasa, ya kuma zubar da su. Domin Ubangiji, ya yi magana a cikin Sura talatin da bakwai, a talatin da shida da kuma talatin da bakwai, har yanzu kuma, Ubangiji mai rindina. ya ce za ya yi wannan, domin ai gatari bai fi wanda ike aiki da shi ba. Idan kana da makami a hannunka, babu yadda za a yi makamin nan ya ce ya fi ka kai da kake sarrafa makamin. Bangiji Allah, yana so ya nuna wa Asuriyawa ƙarshensu na girman kai, da gadara da kuma taƙama. domin darajarsu da ikonsu za su zube, domin sun taɓo Allah, duk ya yi shirin ya more su amma sai suka cika da girman kai, ya nuna wannan zai yi masu, domin ya sassaƙe masu girman kai wanda suke gadara da shi. Ciki, mun ga Ubangiji zai hukunta Asuriyawa da hukunci mai zafi, har ma. ya gaya wa jama'arsa cewa kada ma su ƙara jin tsoron Asuriyawa, ko da yake suna wahalshe su, kada jin tsoronsu, domin sun wahalar da su kamar yadda Masarawa suka wahalar da su, amma fa, ƙarshen Masarawa ya zo. Haka nan Ubangiji Allah yake tabbatarwa da jama'arsa cewa Asuriyawa mata su za ta ƙare, domin Ubangiji. rinduna ne da kansa ice zai bulale su da bulalasa, kamar yadda ya bige shuwa gabanin Madayana, zai ragargaza su, ya kuma wahalar da su kamar yadda Masarawa suka wahala. Allah ya yi wa sa alkawari bayan wahala sai daɗi, domin za ya ’yantar da su daga ƙarƙashin mulkin nan na Asuriya. Mulkin mugunta da kuma mulkin daniya. Ubangiji, ya riga ya yi wannan magana domin Asuriyawa da suka ta'u daga arewa, suna nan da sauri, sun taho kamar iska suna cin birane, amma sai suka bari girman kai ya faɗo a kansu. Lokacin da za, suka hangi Urushalima sai suka yi gadara. suka tsira mata yatsa, suka rena Ubangiji Allah, domin sun ce, Za su ci Urushalima da Allahnta, amma Ubangiji Allah ya nuna masu cewa shi za ya yi masu bulala. Ɗanwa, da mai sauraro, muna cikin wani yanayi wanda yau jama'ar Allah, mun bar Ubangiji mun koma ga aikin da ba shi da amfani. dalili kenan da ya sa Ubangiji yake fushi da mu, ya aiko da masifu iri-iri domin su haɗiye mu, babban abin yi shi ne, bari mu tuba, mu kuma koma ga Ubangiji, mu watsar da ayyukan duhu, da abubuwa na shaiɗan waɗanda muka yi amana da su. Rungun Ubangiji da zuciya ɗaya ta wurin tuba-tuba na gaskiya Allah kuma zai mana alheri. ya kuma ji ya warkar da ƙasanmu. To, in muka yi haka, za mu ga hannun Ubangiji a cikin al'amuran, ba za mu kai tuba, ba kuma za mu ce mun shiga uku wata rana ba, domin mun koma ga Ubangiji, mun kuma tsaya a gare shi. Girma da yabo da daraja da tsarki da kuma ɗaukaka, mulki da iko duka naka ne. ya na sama mun ga kwatancin jama'a ka waɗanda suka juya maka baya, ka taimake mu inda muka juya maka baya mu komo tun kafin fushinka ya yi zafi a kanmu. Yaman ya mai tsarki mai iko, mu iya ganewa da matsayin mu komo gare ka mu tuba a cikin sunan Ubangijin mu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu za mu dakata a nan. madadin injiniyan mu dan juma Ahmadu ni rabran ya ga nake cewa ubangiji Allah ya sada mu a wani shiri na gaba lafiya amin idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin wayar salula sifili tara sifili tara tara takwas takwas biyu takwas biyu bakwai ko kuma sifili takwas ɗaya shida biyu biyar shida uku tara uku shida Ubangiji ya albarkace ku duka, amin. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.